قال قال أرايتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا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 fa inna jahannama to lalle kan jahannama jaza'ukum ita ce sakamakon ku jaza'an mawfura wanda yake sakamako ne cikakken sakamako an sakan ka musu da jahannama duk wanda ya bi shedan shedan da wanda ya bi shi jahannama ita ce sakamakon su kun ga ubangiji Allah madaukin sarki ya fayyace mana shedan shine babban abokin gaba kuma wannan gabar da shedan yake ba koyayya bace a bayyana take dan ya faɗa yace har idan Allah ta'ala ya jinkirta mai har zuwa ranar tashin alkiyama to sai ya ciccido sai ya babbako sai ya istisal sai ya halaka da al'umma baki ɗayanta Allah ta'ala kuma ya jinkirta mai ila yawmil waqti al ma'lum wastafziz واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الله تعالى واستفزز من استطعت واستفزز من استطعت منهم بصوتك استفزاز شيني ركركتروا مصدرين كينان wastafziz kari rikirkitar da manista ta duk wanda ka samu iko a kan shi ba kaga ba umarni ne da aka bashi ba ko umarni ne alkadari kamar da Allah ta'ala ya ce alam tara anna na shayatin al kafirina ta'uzzuhum azza wastafziz kari rikirkitar da manista ta mihnu duk wanda ka samu iko a kan shi Allah ta'ala da ya faɗa abin da zai fara bi sautika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 balle ya ce a yi a masallaci ɗakin Allah mutum ya zo masallaci zuwa tsabagen rashin kunya tsabagen rashin kunya ya zo masallaci yana kiɗa ita yana son Allah a ciki ya za kirsa ya ga wannan ya ce zai musulunci to haka ake a cuto su za ka je ka gama cocin ƙato ne amma waɗannan su ne abu na farko bayan gini za ka gani a tsakiyar coci ɗin kun gano wannan da kyau to ya za kirsa ya baro cocin shi ya zo masallacin ku tunda ya ga abin da suke can shi kuke yana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 kamar ya tarayya da su a dukiya wal aulad kai tarayya da su a ƴaƴansu kamar ya tarayya ƴaƴa wa iduhum kuma ka dinga musu alƙawari musharaka a dukiya daga cikin musharaka din ko dai mutum ya zama ne ya halastar da haram ana ga wanda yayi tarayya da wa shedan yayi tarayya da shi a cikin dukiyarsa ko ya halastar da haram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 ko zai a kashe shi dan za a yi kuɗi ko dan sa samu mulki a ce sai ya ba da ɗan shi ko waɗansu abubuwa duk kaga tarayya ce da shaidan i da su a cikin me a cikin dukiya a cikin ƴaƴa kaga waɗannan al'amurra guda biyu ubangiji Allah madan shi cikin sarki ya ambata mana su cikin suratul an'am yake cewa qad khasira allazina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu tira'an ala Allah qad khasiru wa ma kanu mutadin lazina khasira an qatalu anfusahum hakika sun yi asara suwa allazina qatalu anfusahum waɗanda suke qad khasara allazina qatalu auladahum wanda suka kashe ƴaƴayensu safahan da wawanci kawai amma karanta karatu a baya ko wala taqtulu abin nan auladakum khashiyati imlak karo kashe ƴaƴayenku da jin tsoron talauci duka irin waɗannan abubuwa ne na shedan ko kuma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 kuma harfin tsakiyarsa shi ne mai kenan mai harfin tsakiyarsa ainu wa'ada a mudari in ka lura yana da kisira ne wa'ada ya idu saboda haka sai ka ce id wanda ka gani wa idhum ba wai wawun ne na asali ba na wa'ada ya idu a wawun ne na atof wa idhum kai musu alkawari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 duk على halakar da su baki da Allah ta'ala ya sauke nam ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن ممن خلقنا تفضيلا الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم حقيقة من جرمما من درجة من كرم آيان آدم من كرم سر أبو بوا ديوا كاقا دي أكوي إلمي كاقا أكوي مغانا كاقا أكوي هنكلي كاقا أكوي دي دي تواتي حالتا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أغاني كو كاقا أكوي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 an baka aiki sai dai a ce lissafa haram in aka ce ka lissafa haram a bangaren abinci ya fi sauki da a ce ka lissafa halas eh kun gano wannan da ke ko Allah ta'ala ce wa razaqana muka azurta su min at-tayyibat daga cikin dangogi na dadadan al'amura wa faddalnahum muka fifita su ala kasirin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 ka ce me ka mutane tafi ka ce me saboda me eh yau falala aka ce ba yawa ba eh kana ina ne kace me kun gano kullu lura jumlatan mutane saboda a cikin su akwai annabawa akwai manzanni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 fa kai bana yake cewa waje ina bika ala haula'i shahida yau mai zai wajen lalzina kafar wa sau rasula la ta sawabi mun ard wala ya kutumun Allah hadisa kenan wasu ba suka ce a imam anan shine littafin su na ayyuka saboda Allah ta'ala ya ce faman utiya kitabu kaga sai nuna kenan aikin da yi na aiki watara kullu ummatin jasiya kullu ummatin tudu'a.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 don kada su gaurayu wamtazu ai imtazu ne wamtazu yawma ayyuhal mujrimun ya ku mujrime ku wari kar ku hadu da mutanen ƙware Allah ya sauwake kaga za a kira mutum da annabinsa kenan idan yana bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya tayi cikin mutanensa in kuma wani ya kama wanda ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba kaga shi ma zai ya cikin wannan domin tunda karkashin tutu shi yake cikin shi zai tashi dan akwai a imma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 to ke ne zama kafin duniya a lahira ma makafi za ta shi hmm? kace me saboda me kace a saboda me kace a eh domin Allah ta'ala yana cewa fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur kun gane ko ido in ya makance abin nan zuciya in ta makance gani ido ba zai fa'ida ba kun gane wannan da kyau ko mana abin da ke magancewa ita ce zuciya duk wanda zuciya shi ta kasance a duniya makantacciya to ranar alkiyama makaho zai tashi ko da ko idanuwan shi ya tashi a duniya yana gani kuri ranar alkiyama makaho zai tashi kala rabbi lima shartani ama wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kazalika al-yawma tunsa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 da ba duk mun tabbatar da kai ba mun tsayar da kai ba ya kai wannan annabi mai daraja laƙada kitta tarkanu ilaihim wallahi haƙiƙa da kaɗan ya rage ka karkata zuwa gare su shay'an yar karkata ƙalilan kaɗan haga ta siffar karkatar sai da alƙur'ani ya ɗauko idan inda ko hakan ya faru la'azaqna ka dhi'fal hayati da mun ɗanɗana maka mummunan rayuwa subhanallahi al'azim subhanallahi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 ina cikin abin nan ka da ce a fa'alul ba da ka kusa kun ga yin kusa ba shike nuna aikatawa ba to yanzu manzo Allah yi kusa ko bai kusa ba bai yi kusa ba saboda me bai yi kusa ba saboda Allah ya tabbatar da shi kun gane ko saboda haka bai yi kusa ba balle ya aikata ina fata mu fahimci wannan da kyau bai yi kusa ba balle ya aikata tar kanu da ka me zai aikata shine rukuni karkata zuwa gare su shay'an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 kaba'ir saghiri sagha'iru wajen mimita kaba'ir saghiri sagha'iru ma'ana manya-manyan laifuffuka na mutumin da yake ba kowa ba a cikin al'umma ƙananan zunubi ake ganin shi haka ne ko baka bane kun yi shiru manya-manyan laifuffuka ga wanda yake shi ba kowa bane ƙananan laifuka ake ganin shi wa saghairul kabiri kaba'iru kabiri kaba'iru kuma ƙananan laifi na babban mutum sai a gan shi mai manyan laifuka sai ga ci ah mana hadda kai wai ya ganga ba hula kenan amma shi kuma tun babban sallah rabin da ya sa hula ina fata mu wannan da kyau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 zuwa madina ta yadda inda su suka fitar da shi to da kan layal ba suna halfaka ba za su taba zama bayan fitarka ba illa kalilan face dan kadan bai wuce in mintuna ko yan sa'o'i ba kawai za su koma makabarta tarihi ko kuma layal ba suna khilafaka illa kalila ba za su taba zama bayan tafiya ka ba sai dai kadan khilafaka fafta ma sukunin wa qasri samasif haka sai karanta sama sif ma'ana da asim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 suna tafiya kuma sai ga teku mutane suka ce inna la mudrakun ai muka an riga an an riske mu an kama mu qala kalla inna ma ya rabbi sayhadin fa wa ina ila musa an nadrib bi asaka al-bahr fanfalaqa fa kana kullu firqin ka qadul azim wa azlafna sama al-akharin wa anjayna musa wa ma'ahu ajma'in thumma aghraqna ba'd al-baqin bayan eh eh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 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا karin manta suratul isra'i muke karanta a su a tafiyar isra'i ne ubangiji Allah madaukin sarki ya wajabta sallah salloli suka zama biyar wajibabu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 me jamita salawat akwai ta qur'ani eh qalu ya salawatuka asalawatuka ta'muruka an natruka ko ka so a karanta a salataka akwai a salataka akwai a salawatuka sun sallolin da kake yi ina fata mun gane wannan da kyau ubangiji Allah madawakin sarki wajen ta eh eh wallazina ala salawatihim hafizun kuna yana ne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 ya kwanta ne kawai haka Allah ta lai sauki Allah shi kiyaye kenan mala'iku sai kai bayani kaga shi baya ciki nam wa min al-layl fatahajjad bi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuk asa لك ربك مقاما محمودا الله تعالى يقول ومن الليل كما أوان بانغري ندري فتح به كتاشي كي صلى أتكين درن نافلة لك wannan ƙari ne da aka ƙara maka su mutane an wajabta masu salloli guda nawa guda biyar wannan shine wajibi to kai ma kuma an ƙara maka wannan ƙari ne ta tahajjudi ƙari ne aka yi maka shine na tallaka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 ƙari domin jika ne ina fata mun gano wannan da ke ko kaga nafila ƙari kenan ma'ana ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya wa manzo Allah sallallahu tahajjudi ya zama ƙari ne na wajibi akan shi asa ana fata kuma tabbas ne domin a taraji wannan tabbas ne tabbace an yaba asaka rabbuka ubangijinka ya tayar da kai makaman wani matsayi mahamudan abun godewa wani matsayi ne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 ya ce ku je wurin annan musa shine shi shine wanda Allah yi magana da shi wa kallama Allah musa a je wurin annan musa ya ce ina ya ce ku je wurin annabi isa a je wurin annabi isa ya ce ina ba shi ba ne sai ce ku je wurin manzan Allah su salama a je wurin manzan Allah su salama ya ce ana laha ana wannan matsayin ni nake da shi ya je wurin Allah maɗaukin sarki ya je ya sujada Allah ta'ala ya sanar da shi wasu kalmomi da zai faɗa a lokacin kaga shi shine maqam kenan ubangiji Allah madaukin sarki ya ba da falalan manzon sallama ranar tashin alkiyama a gaban halittu baki daya cas an taru farin jakada kenan farin gani annabi annabi jikan nuhu sallallahu alaihi wasallama nam وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل كما يقول النبي من دبن درجة كشي kaga yadda ubangiji Allah madaukin sarki yake karantar da annabinsa addu'o'i kenan ashe koyan addu'a karantar da addu'a ba karamin al'amari bane ga addu'ar da zaka ci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 ya ce adkhilni mudakhala sidqin mu da mudakhala sidqin ka shigar da ni mashiga na gaskiya wannan shine garin Madina wa akhrijni mukharaj sidqin ka fitar da ni mafita wacce take madalai da shine garin ina garin Makka ma'ana garin garin Makka mukharaj sidqin garin Madina madakhala sidqin madakhala sidqin kamar zan Allah sallallahu alaihi wasallam waj'alli ya Allah ka sanya mana ka sanya min milladunka daga gare ka sultanan hujja nasiran wanda yake za ta taimaka mani zan samu agaji da ita wanda ita ce addu'a da Allah ta'ala yake karanta da annabin shi ta ba shi hujja wanda zai tsayi tsayin daka akan maƙiya wa qarabi adkhilni mudkhala sirkin wa akhrijni sirkin sirqin waj'alni min ladunka sultanan nasira na. وقل جاء wa وزهق الباطل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 ولكم الويل ولكم الويل مما تصفون Allah da yake cewa kul ja al haqq wa zahaqa al batil gaskiya ta zo gaskiya ta tabbata wa zahaqa al batil ƙarya kuma ta zagwanyi ta lalace ta kwaranye ta tafi babu ita ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya shiga garin Makka bayan kaga ya shiga kaga makaraja shirkin kenan ko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 gumaka masu suma guduwa suka yi wa kul ja al-haq wa zahaqa al-batil al batila kana zahuqa lalle ƙarya ta kasance a bar kwaranyewa ce zagonyewa take daidaicewa take lalacewa take bahaushe ce wai ƙarya fure take ba ta yaya nam wani nazilu وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يئوسا الله تعالى يقول وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ كما إذا مكي نئما قمتين Allah ta'ala ya buɗa mashi ni'ima ko dai ya fahimci karatu ko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 kullu wahidin minna kowane ɗaya daga cikinmu wa minkum da ku kowane ɗaya daga cikinmu mu da muka yadda da qur'ani da su da ba su yadda da qurani ba ya amalu ala shakilatihi ya je ya yi aiki a kan hanyar da ya gani ita ce ta mai daidai kowanne ya kama hanyar shi ya yi aiki farabbukum a'lamu biman huwa ahada sabila kuma ubangijinku shine mafi sanin wanda yake akan tabarkin da yake na daidai na'am ويسألونك عن الروح قل الروح, قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح كما سنة تنبيك دنجل دري ويشيري إن عينيك أزكي أنا عدم كاجوك موتة تنبيه فا su yi tambayar abin da za su karu yahudawa kenan kuma abdullahi dan mas'udi ya rawaito hadisin su yi tambayar abin da za su karu sun zo suna tambayar ina rai yake a jikin dan adam hmm? da akwai muku a falsafanci mai aka ce ina aka ce muku rai yake sai dai a ta tafiya duk likita ya gama feda kwakwalwar ya da ciki ya da anta ya da huhu ya da komai ba inda ya taba ganin rai balle ya ce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 wa ma utitu min ilimi kai ba abin da aka ba ku na ilimi ba wani abin da aka ba ku wanda yake na ilimi ne illa qalilan face kadan aka ba ku duk ilimi da aka ba ku ba kadan aka ba ku wa alam anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasalu ku shiga ba mhm mhm barakallahu fikum za mu haɗu gobe da izinin Allah ala khair insha Allah Allah ta'ala yake cewa wa ma wucitu min ilmi illa qalila ba abin da aka baku na ilimi sai dan kadan ka duba duk wannan tafiyar da ake da ake gani yanzu karshen tuka tiki tik shine an kai ga duniyar kwamfuta sai dai ita ake ta karawa amma har yanzu ba a huce gare ta ba Allah ta'ala ce ma utitu min ilmi illa qalila ba abin da aka baku na ilimi sai kadan kadan aka baku na ilimi saboda haka kada ku ketare iya da aka tsayar da ku kenan dan kuka ketare to wanda aka ba kuɗin ma sai a janye shi sai mutum ya waye gari ɗaya a tara da ɗaya ya kasa gane da safin biyu ne ko uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala in shi'na wala in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayk ثم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 khasa wa bi'ithu ila nasi amma kenan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zamu dakata ana abin da muka ne da Allah ta'ala shi rubanya lada da mai kuskure kuma Allah ta'ala shi yafi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik